sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 16 ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Sule ce tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar likitoci a Najeriya ta bayyana damuwarta akan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin jihar Kogi da cibiyar hana cututtuka masu yaduwa. A dai kokari a ga yadda za a yi su yan CDC su aikin su a Kogi saboda mu ba su samu kan aiki ba ba za a san cewa ko akwai su a Kogi ba ko babu. Sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ke gabatarwa. mecece zakar da kai ina matsayin wanda ya azumi amma bai zakar da kai ba daga bisani muna tafi da labaran wasanni daga nan washington amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sama da mutum miliyan hudu da rabi ne a fadin duniya suka kamu da cutar corona coronavirus kuma sama da mutum dubu ɗari uku ne suka mutu saboda ita amurka da rasha da kuma birtaniya su ne akan gaba a jerin kasashen da suka fi samun covid-19 amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan ɗaya da rabi ita kuma rasha da ake zargin ba ta faɗin gaskiya kan yawan masu cutar tana da kusan mutum uku sai kuma birtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum takwas. wani sabon bincike da hukumar lafiya ta duniya who ta yi ya yi gargaɗin cewa a hankali sai cutar ta kama kusan mutum miliyan hamsin. kuma mutum dubu da hamsin a nahiyar afirka za su iya mutuwa idan har ba ɗauki matatakin gaggawa ba Binciken da aka wallafa shi jiya juma a mujallar lafiya ta duniya BMJ ya yi hasashen za a samu ragowa masu kamuwa da cutar a wasu yankuna na duniya irin yankin turai da amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar corona coronavirus zuwa ƙarshen shekaran nan. Kuma Amurka tana aiki da sauran ƙasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya. A wajen wani taro da aka yi a fadar White House, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba, kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa goma sha hudu kafin daga bisani a ƙara tantance su. Ya ce ana samun ci gaba cikin sauri kuma gwamnatinsa za ta yi aiki cikin gaggawa domin ganin an raba rigakafin da zarar an samu. Duk da haka, Trump ya ce ko da babu rigakafin dole ne Amurka ta yi shirin buɗe harkokin ƙasarta. ta. ya kuma kara da cewa sannan a hankali cutar za ta ɓace ko da ko babu rigakafin wata kotun ƙasar iran ta yanke wa yar bukon nan ya ƙasar faransa kuma ya asalin iran fariba adelka hukuncin ɗaurin shekaru shida a gidan yari a cewar lauyanta lauyan sa'id dahgan ya ce an yanke wa adelka hukuncin ɗaurin shekaru biyar saboda jefa tsaron ƙasar cikin haɗari an kuma yanke mata shekara guda kan laifin yaɗa farfaganda kan gwamnatin ƙasar. faransa ta yi kira da a saki adelka amma iran bata amincewa iraniyawa ba zama 'yan kasashe biyu a lokaci guda ba A adelka mai shekaru 60 mai nazarin mu'amala da al'adar al'umma an kama ta a watan yunin da ya gabata tare da roland machel wani mai ilimi 'yan kasar faransa sai dai iran ta saki macar tun farkon wannan shekarar a wani bangaren musayar fursunoni da faransa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin mali sun hallaka 'yan bindiga wajen talatin a wani samaman da suka kai a cewar rundunar sojin kasar jiya juma'a wanda shine na baya bayan nan a tashin hankalin da ake yi a wannan kasa ta yammacin afirka da yaƙi ya ɗaiɗaita. sojojin na mali sun bayyana kashe abin da suka kira 'yan ta'adda ta kafar twitter kuma suka ce al'amarin ya faru ne daura da iyakar kasar burkina faso mai makafutaka da ita da yammacin ranar alhamis ta kara da cewa ta kuma kwato wasu mashina guda 25 da wasu kayan aiki ba tare da wani cikakken bayani akan wannan harin ba firaministan mali bambo sisi na karfafa sojin kasar a garin dekal kasar ta mali na kokarin shawo kan wani tawayen da ya barke a shekarar 2012 da sunan islama wanda kuma ya sanadin mutuwar dabban sojoji da fararen hula tun sannan duk da kasancewar dabban sojojin faransa da na majalisar ɗinkin duniya wannan tashin hankalin ya game yankin tsakiyar kasar sannan ya yadu zuwa ƙasashe makwabta irin su burkina faso da nijar mutane akalla 26 ciki har da fararen hula sun halaka a wani harin da wasu 'yan bindiga waɗanda ba a san ko suwaye ba suka kai sansanin rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf da ke garin kaduli na jihar kodofan ta kudu kwamandan rundunar ta rsf janar hamdun dagalo ya yi allah wadai da wannan harin hukumomin garin na kadugli sun ce wasu mutane ne sanye da kakin soji kuma ɗauke da bindigogi suka kai harin kan sansanin na rsf baya ga waɗanda suka mutu ɗin kuma wasu kuma guda goma sha tara sun samu raunuka kuma an ɗauke su da jirgin sama zuwa khartoum saboda a musu jinya a cewar manjo janar rashid abdulhamid ismail gwamnan soja na jihar ta karfadon ta kudu babu dai wanda aka kama zuwa lokacin hada wannan rahoton kuma har yanzu ba a san ko suwaye 'yan bindigar ba to amma an ce sun iso ne a wasu motoci hudun land rover janar da galo wani mamban majalisar kolin kasar sudan ya kira wannan harin aika aikar siyasa ya zargi wasu da bai bayyana sunayensu ba da kokarin haddasa husuma a kasar ta wajen kawo rigima kabilanci tsakanin mazauna wurin da kuma haddasa rigima tsakanin rundunar ta rsf da sojojin sudan. filo Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu je ga rahotonmu. Yayin da takaddama ta ɓarke a tsakanin cibiyar hana cutuka masu yaduwa ta ƙasar Najeriya NCDC da gwamnatin jihar Kogi game da hana cibiyar gudanar da aikinta kamar yadda ya kamata akan COVID-19. Ƙungiyar likitoci a ƙasar ta nuna damuwarta. Ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana rahoton. Ƙungiyar likitocin Najeriya ta nuna damuwa matuƙa akan abin da ke faruwa a tsakanin gwamnatocin jihohin kogi da kuma cross river sannan da hukumar kula da cututtuka ta najeriya ncdc a kan cutar corona shugaban kungiyar likitocin najeriya farfesa adedayo faduyila ya shaidawa manema labarai cewa lamarin jihohin kogin da cross river abu ne mai matukar tayar da hankali a saboda haka akwai bukatar fadar shugaban najeriya ta shiga tsakani musamman akan jihar kogin inda hukumar ta ncdc take zargin cewa gwamnatin jihar kogin ta ɓoye wani abu akan wannan cuta ta corona har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai gwamnatin jihar kogin ta dage cewa babu cutar corona a jihar dr aliyu ya bagi shehu memba ne a kungiyar likitocin najeriya da ke jagorantar wata kungiyar ba da shawara akan kula da lafiyar mata da kuma yara ƙanana a najeriya ya ce bukatar su ita ce a bar hukumar kula da cututtuka fafutukar ta Najeriya wato NCDC ta gudanar da aikinta a jihar Kogin. A dai kokari a ga yadda za a yi su NCDC su aikin su a Kogi saboda mu ba su samu son aiki ba ba za a san cewa ko akwai kesis a Kogi ba ko babu kuma idan ba su ba ba su aiki ba ka gane cewa ko su kai a kogi ba za a lunga dauka kamar ba kesa kogi kuma yana ya to cewa shi kesu din yana ta zagayawa cikin kogi to kuma ba ba ki mataki da sauri ba ai sai abun ya lalace abun ba zai yi kyau ba to gwamnatin jihar kogin dai ta ce tana kokarin tabbatar da matsayinta na ganin cutar ta corona bata shiga jihar kogin ba kamar yadda kwamishinan labarai na jihar kogin Kwamitin Honorable Kensley Panwo ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. Eh, thank you very much. Eh, our position is that eh, it is a virus that is devastating. ya ce, na gode kwarai matsayinmu a wannan jiha. Wannan wata cuta ce da ta addabi duniya a halin yanzu. To amma abin da ya rataya a wuyan mu yanzu a jihar Kogi shine abubuwan da jama'a ke bukata shine mu kaddamar da wayar da kan jama'a saboda mutane su san abin da za su yi domin kaucewa kamuwa da cutar ta corona. Haka zalika mun buɗe cibiyar kula da tantance uh, masu cutar mun kuma ƙara faɗaɗa kayan aikin kula da lafiya a jihar Kogin domin samun damar kare jama'a daga kamuwa da wannan muguwar cuta ta corona. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, masu sauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na soshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Lallai kan mun gama da ansoshin tambayoyi kan batutuwan azumin watan Ramadan, to amma ganin yawan tambayoyin da muka samu kan wani batu kuma mai alaka da wannan wata na ibada wato zakkar da kai ko zakkatul fitr daga wajen mutane da dama irin su lawan sani na kawu da daura da usman mani kafuntuwa da abdullahi laki funtuwa da hussaini abba damban da dai sauran jama'a masu tambayoyi kamar haka mecece zakkar da kai ina matsayin wanda ya azumi amma bai yi zakkar fidda kai ba a wani lokaci ake bayarwa wa ya kamata a baiwa zakkar da dai sauransu mun nemi ansoshin tambayoyin haka zalika za a ji ansar tambayar malam garba dauda bin afan unguwar jaji kwatiskum mai cewa wai shin me yasa idan aka tsoma hannu cikin miya musamman ta ganye kamar yakuwa haka idan miyar ta kwana sai ta lalace amma idan aka sa ludayi cikin miyar ko da ko ta kwana ba ta lalacewa. To bari mu fara da kashi na farko na ansoshin tambayoyin ɗumbin masu sauraronmu game da batutuwan da suka shafi zakar da kai ko zakatul fitar. Idan masu tambayoyin na tare da mu, mun sake komawa ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda ya baku ansoshinku kamar haka. a jama'a masu sauraronmu da suka aiko da waɗannan tambayoyi ina mana fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu wato kamar yadda masu tambaya su malam sani makawu daura suka gabatar da tambaya akan bayani kan zakan fidda kai wato ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda ya yi azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma ɗa duka an farlanta mana fitar da wannan ah, zakka ta zakatul fitr wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata kan haka ɗin sannan kuma ita wannan zaka ta da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suke suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki to ana fitar da wannan zakatul fitr sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba wato zakan fit da kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata kenan wanda allah maɗaukin sarki ya kaddara ya kai azumin amma allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan da kai da shi ba saboda talauci ko kuma rashi misali to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu sannan kuma Allah da ya kaddara annabi ya farlanta mana wannan zakar to Allah din bai bashi ba balle ya bayar don haka kenan ya shigo cikin waɗanda za a basu don haka yana daga cikin waɗanda za a basu a su ma su yi bikin sallah suna masu farin ciki tare da sauran 'yan uwansu al'ummar musulmi don haka idan ya kai azumi bai fitar da zakatul fitr ba saboda rashin dama don bai samu ba to kamar da muka yi bayani shi ma ya shigo cikin waɗanda za a basu ɗin sannan game da zakka ɗin da ake fitarwa ga mabukata washin ya kamata wa ya kamata a baya wa zakar to kamar da su waɗannan masu tambaya su malam usman manika mai ruwa mai ruwa da ke na can funtuwa a jihar katsina da kuma abdullahi laki to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakan ne kamar yadda muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa a sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu sannan masu rauni ta hanyar abin nan tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce ba za a daina fudda zakkan ba da haka za a nemi waɗanda suka fi bukata matsananciyar bukata a cikin mutane ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba to su a irin wannan yanki ko irin wannan ƙasa to su suka fi cancanta a basu wannan zakata fidda kai wato zakatul fitr A game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka yawanci bisa al'ada za ka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan idi a ranar sallah karamar sallah wato sallah abin idul fitr za ka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai kasa da ko kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba haɗiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ah, ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ah, ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr idul fitr to akan buƙaci a ci abinci ne a ƙoshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin a je idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin idi saboda haka abin da ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sifofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai karfi mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yan sanda ko kuma wani abu ne a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bai rai yi tahiyatul masjid a ranar idi ba a yi sai dai kawai ya zo ya zauna a kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana yan kabarbarinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a ta da ikama sai dai a miƙe kawai a yi kabaran harama sannan a yi kabarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da hudu wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi da kuma zakatul fitr din duka. To sai kuma tambayar Malam Garba Dauda bin afan unguwar Jaji Fatuskum mai cewa wai shin me yasa idan aka tsoma hannu cikin miya musamman ma ta ganye kamar yakuwa haka idan miyar ta kwana sai ta lalace amma idan aka sa lude cikin miyar ko da ko ta kwana miyar ba ta lalacewa to idan mai tambaya malam garba na tare da mu ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansarka. Wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma kafin a ci gaba da ansa tambayar Malam Dauda ta yadda me yasa an taba abinci da hannu yake saurin lalacewa. ya kamata a fahimci yadda abinci ma yake lalacewa da kuma ya ake gane cewa abinci ya lalace. a mafi yawancin lokaci za ka ga idan abinci ya lalace za a lura da cewa ɗanɗanin shi ko yanayin ganin shi a ido ko kuma ƙamshin abincin ya canza ta yadda abincin zai rika wani hamami ko kuma wani wari ko ɗanɗano mara daɗi a yayin da hakan ya faru za ka ga abincin ba zai yi a ci shi cikin daɗin rai ba ko kuma cikin kwanciyar hankali mafi akasari ma sai dai a zubar da abincin idan hakan ya faru abin da bincike nuna cewa sun fi kawo lalacewar abinci ƙwayoyin halitta ne wanda ido baya iya gani wanda ya hada da dangin su wanda ake kiran su fungi wanda zaka ga wani lokaci su suke kawo hunhuna hunhuna da kuma nau'in bacteria sauran wayansu kwayoyin halittar ma da ido bai iya gani za su iya kawo lalacewar abinci amma wayannan nau'o'in guda biyu su ne suka fi tasiri wajen lalata abinci a lokacin kuma da suke suka lalata abinci sukan fitar da wa'yansu sinadarai wanda za su iya kawo illa ko kuma su ne suke canza ma abincin launi da kuma yanayin halin da abincin yake ciki ko wani lokaci ya kumbura yana tsami ko kuma yana wani hamami ko yana tsaki da makamancin haka abin da yake faruwa shine yayin da abinci ya sami aka taba abinci ko kuma wayannan ƙwayoyin cutan suka samu damar shiga cikin abinci da kuma yanayin gari ko zafi ko makamantan haka za ka ga abincin ya yi saurin lalacewa musamman idan aka bar abincin ya kwana. Su wayannan ƙwayoyin halittan suna hayyafa ne cikin sauri ta yadda kafin ka ankara sun mamaye abincin kuma sun lalata shi cikin ƙanƙanin lokaci. a gurguje a kan amsan tambayar me yake faruwa idan an sa hannu a miya ko kuma a cikin abinci aka bar shi ya kwana yake saurin lalacewa saboda hannu yana ɗauke ne da irin wayannan kwayoyin halitta ko kuma kwayoyin cuta wanda ido baya iya gani shi sa a mafi yawancin lokaci ake ba da shawaran cewa a rika wanke hannu akai-akai ko ba don wani lokacin cuta ba kafin a ci abinci ko bayan an ci abinci ko bayan an fito daga bahaya da makamantan haka ya kamata mutum ya sa sabulu da ruwa mai gudana ya wanke hannun shi sosai ya kuma kai kamar mun a sakan talatin yana cuɗa hannun yana wankewa kuma ana ɗaurayewa so yayin da mutum bai wanke hannun shi da kyau ba sannan kuma ya taɓa abinci aka bar abincin ya kwana ko kuma ya kai wani lokaci na awanni za ka ga cewa mafi yawancin lokaci kwayoyin cutan sun sami shiga cikin wannan abincin ta yadda za su ci gaba da hayayyafa kuma su bata abincin amma abin da nake so a fahimta a nan shine abinci zai iya lalacewa ba tare ko kuma ya sa cuta ko kuma ya sa illa ba tare da ya nuna wa'annan alamun tsami ko hamami ko kumburi ko wari ba saboda wani lokaci wayansu kwayoyin cutan ba su kai ga lalata abincin ba ko kuma su ba haka suke bata abinci ba ido ba zai iya gani ba ko baki ba zai iya ci ba a za su lalace kuma sannan za a iya samun rubewar ciki ko kuma wanda rashin lafiya da wannan bataccen abincin zai iya kawowa abu mafi ala a nan shine duk mutumin da yake mu'amala ko yake taba abinci ko yake haɗawa ko kuma shine zai ci na kanshi ya kamata ya wanke hannu idan ba da kayan cin abinci kamar cokali ko makamantan haka zai anko cokali da sauran nau'ikan irin waɗannan kayan da ake amfani da su wajen cin abinci ko ludayi ko makamantan haka ba su ma ya kamata idan za a amfani da su wajen cin abincin a tabbatar cewa an tsaftace su an wanke su ah, kafin a sa su a cikin abinci. To a takaice dai shi shine ansar ne ba wai lalle miya ko ita kaɗai ba duk wani abinci ma da hannun da yake ba wankakke ba ko kuma yake da cikakkiyar tsafta aka taɓa abinci da shi aka bar shi zuwa wani lokaci ya Allah ya kwana ko kuma bai kwana ba har wa'annan ƙwayoyin cutan suka sami daman hayayyafa zai lalata abincin a wannan yanayin yadda abincin ma ba zai iya ciwuwa ba idan kuma har mutum ya ci zai iya kawo mai illa amma ba kowanne kwayoyin halitta suke kawo hakan ba amma dai abu mafi a'ala shine da abincin da ya lalace kada a ci da fatan wannan amsar ta gamsar da malam dauda da kuma wayansu masu irin wannan tambayar abin da dai na biyu kuma shine ya kamata mutane su gane cewa ba wani su dabar ba ne ko wata iska ko wata aljana ko wani makamantan haka suke lalata abinci cikin dare an taba abinci da hannu a'a kwayoyin cuta ne wanda ido baya iya gani suke ko kuma kwayoyin halitta wanda ido baya iya gani suke lalata abinci a yayin da aka taba shi da hannu yake saurin lalacewa ya sami gurbata da kwayoyin halittar da suke bata abinci. sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshi kan zakatul fitr da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda ke an da tambayoyi kan zakatul fitr da kuma Dr. Sa'ad Mummuni wanda an samu da tambaya kan yadda abinci kan lalace idan aka tsoma hannu ciki sai kuma injiniya mana wannan lokaci haili halu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma makon gobe a gaida ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai a dakaci labaran wasanni a takaice daga washington wasanni a takaice an dawo fagen daga a kasar italiya inda gasar bundesliga ta kasance babbar gasa ta farko da aka so mafafatawa bayan da aka dakatar da dukkan lamuran wasanni a duk fadin duniya sakamakon annobar coronavirus an so mu ci gaba da gasar ne tare da karawa tsakanin borussia dortmund da shark ofo inda dortmund din ta yi galaba da ci hudu da nema an buga wasanni a filin da ba 'yan kallo tare da mutanen da ba su wuce 300 ba ga baki ɗayan filin wasan mai ɗaukar mutum dubu tamanin da suka kunshi 'yan wasa da jami'an su da jami'an da ke kula da filin wasa sai kuma wasu 'yan jarida kalilan da aka baiwa damar shiga tun da farko dai 'yan wasan sun isa filin wasanni a rarrabe cikin motoci masu yawa a maimakon mota ɗaya da suka saba shiga yayin da kuma aka ba da tazara tsakanin jami'ai da 'yan wasan da ke zaune a benci waɗanda kuma duk suka sanya takunkumi a fuskokinsu a kasar belgium ko an tabbatar da kungiyar bruges a zaman zakarun gasar league ta kasar ta bana bayan da aka cimma matsayin rufe gasar ba tare da an karasa ta ba sakamakon annobar coronavirus kungiyar ce yake kan gaba a teburin gasar tare da tazarar maki goma sha biyar da ba za a iya kama ta ba a cikin wasa ɗaya da ta rage ba a buga ba a gasar wannan ne karo na goma sha bakwai da kungiyar take lashe gasar a tarihi kuma shine na uku da take daga kofin a cikin shekaru biyar wani nasarar kuma ta bai wa kungiyar tabbacin samun gurbi a gasar cin kofin zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa dan wasan gaba na kungiyar tottenham son hen ya koma kungiyarsa a london bayan kammala aikin yi wa ƙasarsa hidima na tilas a koriya ta kudu son ya kwashe tsawon makonni uku tare da dakarun sojin kasar ta koriya ta kudu inda ya yi aikin soji ya kuma kammala a cikin fitattu biyar da suka kware a fannin harbi da sauran dabarun yaƙi to sai dai dan wasan mai shekaru 27 ba zai shiga zaman kulle ba a london har sai in an auna an same shi dauke da cutar ta coronavirus kuma yanzu haka yana da damar shiga kai tsaye a cikin takwarorinsa 'yan wasan kungiyar da za su soma atisayi a ranar litinin murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sarfili ya dawo da takaitattun labaran duniya. sama da mutum miliyan hudu rabi ne a fadin duniya suka kamu da cutar corona coronavirus kuma sama da mutum dubu dari uku ne suka mutu saboda ita amurka da rasha da kuma birtaniya su ne akan gaba a jerin kasashen da suka fi samun covid-19 amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan ɗaya da rabi ita kuma rasha da ake zargin ba ta faɗin gaskiya kan yawan masu cutar tana da kusan mutum 263 sai kuma birtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum 238 shugaban amurka donald trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar coronavirus zuwa karshen shekaran nan kuma amurka tana aiki da sauran kasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya a wajen wani taro da aka yi a fadar white house Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba, kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa goma sha hudu kafin daga bisani a ƙara tantance su. To masu sauraro da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in sha Allahu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma hailu haile da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau aisha tusila ce ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington